tashar tashar da ke tsaye gaskiya kuma idacin ta masu hallo da sauraro barkanmu da rana barkanmu da sake kasancewa da kuwa cikin cikakkun labaran rana farko ga kanun su gwamnatin jihar jigawa ta ce mutanen da suka rasa rayukansu a sakamakon fashewar tankar mai sun kai 167 babbar tashar wutar lantarki a najeriya ta sake lalacewa wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun wato sun hallaka mutane biyu tare da sace mutane goma sha uku ciki har da shugaban jam'iyyar apc a jihar katsina ma'aikatan lafiya a hukumar kula da ingancin abinci da magunguna sun yi barazanar ci gaba da yajin aiki har sai bukatunsu sun biya Masu kallo da sauraro Assalamu alaikum a yau muna Asabar 16 ga watan Rabi Thani shekara ta 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 19 ga watan Oktoba shekarar 2024 miladiya. Da farko kanin labaran kuka saurara yanzu kuwa sai ku gyara zama domin kallon sauraro wato kallo da sauraron cikakkun su tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim. babbar tashar wutar lantarki a najeriya ta sake katsewa karo na uku kenan cikin mako guda katsewar ta farko dai ta faru a cikin awanni 24 wanda da kasance tsakanin ranakun litinin da talata sai dai wutar ta sake samun matsala a safiyar yau asabar da karfe 8 da mintuna 16 na safe lalacewar wutar ya saka miliyoyin 'yan najeriya cikin duhu tare da tsayawar al'amura cak kamfanoni da kananan masana'antu sun tsaya cak sanadin katsewar wutar lantarkin ko dai kamfanin rarraba hasken lantarki na najeriya ya ce zai tabbatar komai ya daidaita tare da tabbatar da cewar an gano dalilin faruwar haka gwamnan jihar jigawa umar namadi ya ce mutanen da suka mutu a sakamakon fashewar tankar mai sun karu zuwa 167 gwamnan ya bayyana haka ne yayin da ya tarbi gwamnan kano injiniya abba kabir yusuf lokacin ziyarar jaje kan lamarin gwamna namadi ya ce rayukan mutanen sun salwanta ne sakamakon fashewar tankar man fetur a karamar hukumar taura ta jihar ya ce a halin yanzu akwai wasu 67 da suke asibitoci daban-daban a jihar da makota kuma suna ci gaba da karbar kulawa daga jami'an lafiya gwamna namadi ya ce rahoton mutuwar mutane 167 wanda aka tattara ne a ranar alhamis da yamma a yayin ziyarar gwamnan kano abba kabir yusuf ya bayar da tallafin naira miliyan 100 bisa faruwar lamarin motar mandai ta faɗi ne a garin majiya ranar talata ma'aikatan lafiya da ke ƙarƙashin hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a najeriya nafdac sun yi barazanar ci gaba da yajin aiki ma'aikatan sun ce za su ci gaba da yajin aikin har sai sun tabbatar an cika musu burinsu yayin ganawa da kamfanin dillacin labarai a kaduna shugaban ƙungiyar Adetobi. a yau da ji ya ce za su tsayar da su har sai an warware su tare da biya musu bukatun su ma'aikatan sun fara yajin aikin ne tun a ranar bakwai ga watan oktoba da muke ciki daga cikin dalilan da suka bayyana akwai rashin ƙarin girma wanda ba a yi wa mutanen da suka cancanta tsawon lokaci haka kuma akwai wasu haƙoƙinsu da suka makale aka gaza biyan su. shugaban ya ce sun aike da takardu daban-daban amma ba a ji kokensu ba a cewar sa kashi 36 cikin 100 aka yi wa karin girma wanda ya ce ba za su lamunci hakan ba sai dai shugaban hukumar ta nafdak mojisola ade ta musanta dukkanin zargin shugabar ta musanta zargin ne a wata sanarwa da ta fitar ranar litinin masu kallo da sauraro kai tsaye labaran rana kuke sauraro da kallo daga ɗakin labarai na matashiya tv Za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafofin sadarwar zamani kamar Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, X duka matashiya TV. Kuna da damar bayyana ra'ayinku akan labarai ko shirye-shirye da muke kawowa ta hanyar kira ko aiko da saƙo akan lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida labaran zai ɗora bayan mun karɓi saƙon tallaku daga mu. Malam bani furen nan to gata ba ni wancan yogurt din shi ma to shi ma gashi. Wancan fa oh vanilla kenan ga kuma banana strawberry chocolate ga kuma classic chocolate dukkanin su akwai na classic kai har ma da mai ɗanɗanon kwakwa. To mi komin su mana. Me nake gani can kamar biredi? Eh kwarai kuwa shi ma mu muke yin sa ga tsafta ga daɗi ga kuma sinadaran gina jiki. To mi komin shi ma wai har da ruwa ma Babu shakka kuwa shi ma mu muke yin sa ga pizza, shawarma da ice cream har ma da kayan kwalam da makwalashe domin tsaraba ga iyali. Kai ka tafaran kamfanin Rufaida ya zama komai da ruwanka a iya kiransu da ƙwarin kus. Komai kake bukata a ce gashi yanzu zaka same shi? Babu shakka za ku iya samun dukkanin waɗannan kaya na yogurt da fura, ruwa, biredi da sauran kayan kwalam da makwalashe a dukkanin shagunan Rufaida da ke lungu da sako na jihar Kano da ma wasu jihohin Najeriya. Matukar kana ziyartar kantunan Rufaida drinks babu kai babu rama ko jin yunwa a cikin ka. Bakin ku kuwa kullum zai samu ɗanɗano na kashe kwaɗayi. Rufaida drinks farin cikin iyali. domin samun gamsuwa ta hanyar fito da ɗanɗano da ƙamshin girki na asali domin gamsar da jiki babu kamar amfani da man girki na yarima vegetable oil ingantacce kuma tatacce wanda aka samar da shi daga zallar 'ya'yan itatuwa muna da manja na asali da aka samar daga kwakwar manja da kuma farin maida muka samar daga 'ya'yan itatuwa na asali da duniya ke alfahari da su amfani da man girki na yarima vegetable oil babu shakka ƙarin lafiya ne ga jikinku a ɓangaren manja muna da mazubin jarka mai ɗaukar lita 25 da ma mai ɗaukar ɗaukar lita da mai ɗaukar lita ɗaya ga masu ƙaramin ƙarfi. A ɓangaren farin mai da muka samar daga ingantattun 'ya'yan itatuwa kuwa muna da mazubin jarka mai ɗaukar lita ashirin da biyar da kuma mai ɗaukar lita biyar. Ko da cewar helikwatar na a birnin Kanan Dabo amma za ku iya samun ingantacce kuma tataccen man mu a jihohin Zamfara, Sokoto da Kebbi a jihar Jigawa za ku same shi a dutse haɗe ja mai gatar da Babura a jihar Kaduna za ku same shi a Zaria a Katsina ma za ku same shi a Dabai a Yoba ma kuma za ku same shi a Gaidam. Manja da farin mai daga 'ya'yan 'ya'yan itatuwa na kamfanin Yarima Vegetable Oil za ku iya samun su a sauran jihohin arewaci da kudancin Najeriya kai har ma da ƙasashen ƙetare. Domin hulɗar kasuwanci za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili uku shida takwas takwas hudu biyu bakwai biyu. Yarima Vegetable Oil mun shirya tallafawa lafiyar jikinku wajen samar muku da farin man gyaɗa daga 'ya'yan itatuwa zuriyan da manja daga kwakwar manja. Ƙamshi garɗi da ɗanɗano mai daɗi. gami da ƙara lafiyar jikinku babu kamar amfani da man girki ne Rima Vegetable Oil. To barkanmu da dawowa. A yau ake gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi a jihohin Kaduna da Kogi. Jihar Kaduna jam'iyya wato jam'iyyu guda goma ne suka shiga zaben. akwai wasu masu neman kujerun shugabannin ƙananan hukumomi guda saba'in da tara waɗanda suka shiga zaben shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar farfesa joseph gamba ya shaida haka ya ce gwamna ubasani wato sai dai gwamna ubasani na jam'iyyar apc ya ce jam'iyyar su ce za ta lashe dukkanin kujerun batun da ya haifar da cece kuce a jihar a jihar kogi ma ana gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli a yau gwamnatin jihar kuma ta tabbatar da cewar za a gudanar da zaben cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun kai hari ƙauyen ɗan auta da ke ƙaramar hukumar sabuwa ta jihar katsina rahotanni sun ce 'yan bindigan sun kai harin ne a jiya juma'a a yayin da suka kai harin kuma sun hallaka mutane biyu sannan suka yi garkuwa da wasu mutane goma sha uku daga cikin mutanen da suka yi garkuwa da su har da shugaban jam'iyyar apc na yankin alhaji imamu sai shaidun sun ce 'yan bindigan sun je da yawan su hayakan babura dauke da muggan makamai yayin da jami'an sa kai na jihar katsina ke kokarin kai dauki an hallaka guda daga cikin su rahotanni sun ce da yawan mutanen garin sun ji rauni daban-daban yayin da wasu ke karban magani daga jami'an lafiya zuwa yanzu dai babu wata sanarwa daga jami'an tsaro a jihar kan lamarin da aka kai harin To da wannan labaran ne muka kawo ƙarshen labaran na rana daidai wannan lokaci a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na matasha TV ƙarƙashin jagorancin Khadija Matayar sunana Abubakar Mutula Ibrahim nake cewa mu wani lafiya.